بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1439 kuma yau sha ɗaya ga watan sha ɗaya miladiyya 2017 a wannan masallaci مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دومن شي قبدا درس تفسير القرآن من جرمة تفسير مو na mako-mako da muke gabatarwa da izinin Allah yau za mu shiga sabuwar sura suratu tariq bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ita ce sura ta 86 a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma kamar yadda take rubuce a cikin mushafi na alkur'ani sura ce da ta sauka a makka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya koma madina sannan tana da ayoyi guda goma sha bakwai babban abin da wannan surar take karantarwa tana karantar da mu imani da tashin alkiyama sannan da tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai halitta sannan sura tana karantar da mu ɗan adam ya san matsayinsa ya Allah ya halicce shi da me aka halicce shi sannan darasi na hudu sura tana karantar da mu kallon manya-manyan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aje su a ban ƙasa domin tabbatar da cewa shine ubangijin da ya cancanta abauta masa shi kadai alaƙar wannan surar da surar da take kafinta wato suratul buruj shine kamar yadda aka faɗi wannan surar tana bayani akan tashin alkiyama haka ita ma suratul buruj ta yi bayani akan tashin alkiyama da sakamakon waɗanda suka yi imani da Allah da kuma sakamakon waɗanda suka saba ma Allah sannan kuma a cikin wannan suwar akwai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu ala raj'ihi laqadir a suratul buruj kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa yubdi wa yu'id wannan ayoyin sun yi kama da juna to shine alaƙar da ke tsakanin ita wannan sura sabuwa suratul fariq da kuma suratul buruj wacce ta gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu fahimta da kuma samun albarkar da ke cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ta da wassama'i wa tariki Allah yana rantsuwa da as-sama'i sama wa tsariki da kuma tsarik wato mai zuwa da daddare as-sama malamai suka ce kulluma ma alaka sama'un lak duk abin da ya zama ya zama a saman ka yake ko a ka yake to wannan shine ake ce mishi sama'un sai dai idan can sama ce ta gaske ita ce ake ci mata sama'un amma abin da ya zama kamar nan rufin masallacin nan sai a ce mushi samawatun ba samawatun ba jami'i a'a samawatun kwara ɗaya abin da ya zama saman ka amma ba can sama ba sama waccan ta gaskiya ita ce ake ce mata as-sama'u ita kuma wannan abin da yake saman mu ana ce masa as-samawa as-samawa dukkanin su dai akwai sinu akwai mimu a cikinsu. to shine as-sama'u rantsuwa da sama Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da sama a wurare da yawa ba a nan ba kawai to amma wa tariq sai Allah madaukakin sarki ya ce yana rantsuwa da at-tariq at a larabci al farra ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri kuma malaman lugar larabci ya ce kullu ma a taka lailan fa huwa tariqun duk abin da ya zo maka da daddare to sunansa tsarik shi yasa asali in aka ce tsaraka ai a ta lailan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi sallam ya ce la ya ahadukum ala ahlihi kada ɗayan ku ya faɗo ma iyalansa ya tafiya da daddare kaga la ya ahadukum ala ahlihi kada ɗayan ku ya dawo ma iyalansa da daddare amma malamai suna bayani akan a lokacin da babu kafafen sadarwa babu na'urori da ake amma yanzu za ka ce ma iyalinka ga kanan dawowa hikimar da ta sa aka ce a wancan lokacin kada ka faɗo ma iyalanka da daddare saboda ba su san dawowarka ba sai ka zo ka iya samun su ba su shirya dawowarka ba suna cikin yanayi na kayan kicin da ƙazanta ƙila a tare da su wannan kuma ganin nasu ba zai ma daɗi ba amma yanzu ana ta waya sai a yi ta waya to dai mahallin shahid a cikin hadisin shine la ya tsuka ahadukum ala ahlihi sannan imul qaisi tun kafin zuwan musulunci yayi amfani da wannan kalmar yana cewa alam tara yani kullama jitu tariqan wajadtu biha tsiban wa illam tatayyabi yace alam tara yani shin ya ku abokan magana na guda biyu ba ku ganni ba ne kullama jitu tariqan duk lokacin da na zo wajenta da daddare wajattu biha tsiban sai in same ta tana wani ƙanshin turare wa illam ta tsayyabi ko da bata sa turare ba sau da ana yin amfani kalma tsarik na nufin wanda yake zuwa maka da daddare ta ƙur'anin nan mana wanda yake zuwa da daddare shi ake ce mishi a tsarik jarir ɗaya daga cikin mawaƙan banu zamanin banu umayya jarir yana cewa tsarakat ka fa'idatun سائلة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام يتي طرقت قصائدة القلوب مي فروت الزوشيا تازو مكة مي فروت الزوشيا تنانن سويا سيتي طرقت قصائدة wannan mai farautar zukatan ta zo maka da daddare ka ga tsara katka zuwan da ta yi da daddare ai ba lokacin ziyara ba ne kwana ziyara da daddare sai ya ce farji'i bi salami ya ce koma koma ba na bukatar ki to kaga shi ma ya amfani da lafazin barakat sannan wani yana cewa ala tarakat min akhirin laili zainabu alaiki salamun halli ma fata matlabu ya ce ala tsarkat min akhirin laili zainabu ya ce ina ma dai Zainabu ta zo da ƙarshen dare kaga min akhirin laili tsarkat sai ya ce min akhirin laili ta zo da daddare to a tsarik dai a larabci shine alladhi ya'ti laylan wanda yake zuwa da daddare to shi yasa sai Allah ta'ala ya amfani ya faɗi kalmar nan ya ce was sama'i Allah na rantsuwa da sama kamar yadda aka sha faɗa mana Allah maɗaukacin sarki ya ga dama a ikonsa da buwayarsa a matsayinsa na mahalicci ya rantse da duk abin da ya ga dama amma mu baya mu mu rantse da wani abu in ba da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma siffarsa ko sunansa to nan Allah maɗaukacin sarki ya rantse da sama ka kuma ya rantse da asdariki mai zuwa da daddare to sai qur'ani sai ce ma adraka wa ma wa ma adraka matariq Allah subhanahu wa ta'ala sai ce me ya sanar da kai abinda ake ce ma atariq mai zuwa da kamar yadda aka sha ambata mana wannan salon magana ne na alqur'ani mai girma a tattaro hankalinka shin ka san abin da ake ce matsariq Allah ya yi rantsuwa da shi ka san dai Allah madaukakin sarki la yuqsimu illa bi amrin muhimmin aw bi shay'in muhimmin Allah baya rantsuwa sai da abin da ya kasance mai muhimmanci abin da ya kasance mai muhimmanci shi Allah madaukakin sarki yake rantsuwa da shi to sai Allah ya ce mana wa ma adraka matsariq ya kai musulmi mai karatun alqur'ani shin ka san abin da ake ce mai zuwa da daddare wanda har Allah madaukakin sarki ya kama sunansa yi rantsuwa da shi to shi Allah ya bada amsa sai ce annajmu saqibu to idan baka san abin da ake ce ma at-tariq ba shine annajmu saqibu shine tauraro wanda ya kasance as-saqibu mai tsananin haske as-saqib malamai suka ce kasiru biya'i shine mai tsananin haske wasu malamai sun yi ƙoƙarin su bayyana wani tauraro ake nufi sai suka ce ai tauraron da ake nufi shine zuhal ɗaya daga cikin taurari da ake da su manya-manyan taurari waɗanda ake ci musu a sayyaratu saba'u wato seven planets nan nan to a ciki akwai zuhal sannan wasu kuma suka ce a'a surayya tauraron surayya ne الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أتشل التافرس التبيان في أقسام القرآن يتشي فإن أرادوا بذلك مثالا فلا لوم عليهم إن مثالي سكي سنس بقى نتورارو sai suka ce zuhal ko surayya to babu zargi a kansu wa in aradu bihi al-khususa amma in suna nufin kawai watan tauraron da Allah ke rantsuwa da shi kawai ko zuhal ne ko kuma surayya shi ce fala dalila fi zalik ba dalilin da ya tabbatar da wannan so daga nan annajmu saqib duka taurari Allah ke rantsuwa da su domin kowane tauraro daga cikin taurari yana da haske so daga nan annajmu saqib din annajmu din nan allin ta gabace dukkan taurari ne annajmu saqib tauraro wanda ya kasance mai haske kamar yadda aka fassara mana a saqib shine kasiru diya'i mai yawan haske shi yasa ake ce ma ashana ake ce mata as ashana kenan wadda ake kyastawa sai ta bada wuta to shi ma tauraro hasken da yake badawa shi isa sai Allah ta'ala sai subbata shi da astaqib kuma bayan haka ai yana da sifa ta astaqbu din domin ana kyastu da shi Allah subhanahu wata'ala yana amfani da shi domin ne a tsakuru wani abu daga cikinsa domin a jefi shaidanin aljanu allazi ne sam'a waɗanda suke zuwa su yi tsere-tsere su yi danki ɗaya ya hau kan ɗaya domin su je su satoji a sama duk wanda ya je satoji fa'at ba'ahu shihabun taqib to yula wacce ta kasance mai haske mai wuta za a tsakuro wannan yular daga cikin tauraro sai a jefi waɗannan shaidanin da wannan yular kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi so da shi yasa sai Allah ta'ala nan sai ya ce annajmu saqibu tauraro wanda yake mai haske da daddare tauraro na zuwa da daddare da rana baya zuwa da rana malamai suka ce sunniyan najmu tariqan li'annahu la ya'ti illa bil an kira tauraro da at mai zuwa da daddare so da baya zuwa sai da daddare hamma balarabe yana da karin magana idan lamari ne ma mutum tsanani duniya ke masa kullum minti sama da ƙasa sai a ce ra'an najma zaharan ra'an najma zuhuran ya ga tauraro da azhar ce kaga tauraro da azhar ai da damuwa ko shi ma bahaushe musamman lugar matasa sai ka ji yana jin yunwa sai ce wallahi taurari yake gani da rana yunwa yake ji eh, kage yana ganin taurari da rana kawai abubuwa suna mushi haka sa yunwa ce a cikin shi to balarabe ma sai ce ra'an najma zuhuran na ya ga tauraro da azahar ya ga tauraro da azahar ai ishtaddat alaihi awamiruhu ishtaddat alaihi duniya duniya ta masa tsanani to sai a ce ra'an najma zuhuran ya ga tauraro da azahar to kaga ashe kiran tauraro da Allah subhanahu wa ta'ala ya da at-tariq ashe kaga abu ne da ya dace da lugha aslan kuma sannan ya dace da urfi wato al'adar abin da ke faruwa to shine nan Allah madaukakin sarki ya rantse akwai inda ya Allah madaukakin sarki sarahatan ya rantse da tauraro ya ce wan najmi idha hawa sannan a cikin a cikin a cikin waqi'a sai yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim can ya ce wan najmi idha hawa wan najmi Allah na rantsuwa da tauraro idza hawa idan ya faɗi can kuma sai ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ba sai na rantse ko ina rantsuwa da mafaɗan taurari wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim ai wa innahu laqasamun azimun law ta'lamuna rantsuwar da Allah ta'ala ya da taurari rantsuwa ce mai girma da kun san haka saboda tauraro yana da kima a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ya halicci taurari kamar yadda al-Imam Qatada ibn Di'amah as-Sadusi yace inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa an-nujuma li thalathati Allah ya halicci taurari saboda manufofi guda uku manufa ta farko zinatan lis-sama su zama ado a sama idan taurari suka cika wata suka cika sama sai ya saman ta birje ta dama tana da ban sha'awa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab to amma idan taurari suka cika suna ta gada suna tsalla wannan ya tashi daga can ya koma can in kana kallon saman sai ka ji kana jin daɗi a cikin zuciyarka zinatan lissama sannan kuma manufa ta biyu ta halittar taurari rujuman lishayati su zama Allah ta'ala yana amfani da su domin me jifan shaidanu da shi da su kamar yadda aka faɗi fa'at ba'ahu shihabun saqif fa'at ba'ahu shihabun mubin idan shaidanin aljanu suka yi nufin su je su sato abinda Allah ta'ala ke faɗa ma mala'ikunsu a sama to sai Allah ta'ala ya sa a tsakuru wani tauraro ba tauraron ake cirowa ba tsakure ake yi a cikin tauraron sai a jefe su da shi sai su ragargaje sannan manufa ta uku ta halittar taurari wa alama wa bin najmi hum yahtadun Allah ta'ala ya sanya taurari su zama alamomi yanzu masanin ilimin taurari idan ya zo wuri baya buƙatar inda daddare ne ka ce masa ga gabas baya buƙatar ka ce masa ga yamma baya buƙatar ka ce masa ga kudu ko arewa in zai yi sallah da kansa kawai zai kalla ya san wancan tauraron sunan shi kaza ya kuma san bangaren da tauraron Allah ta'ala ya aje shi so da ka da ya ga wannan tauraron a bangare kaza to ya san nan ne gabas in irin wajen mu ne to sai fuskanci nan ya sallah in inda suke kallon yamma ne to da ya ga wannan tauraron ya san nan yamma ce nan yamma ne sai kawai ya zama ya fuskanci wannan bangaren na yamma sai sallarsa in inda suke kallon kudu ne su sallah shi ma haka haka waɗanda suke kallon arewa ilimin taurari kenan sannan kuma masanin ilimin taurari yana amfani da ilimin taurarin wajen binciken gano lokutan sallah sai ya ce maka rana yau za ta faɗi ƙarfe kaza rana za ta ɓullo ƙarfe kaza alfijir zai keto ƙarfe kaza rana za ta yi zawali lokacin sallah a jihar ƙarfe kaza lokacin sallar la'asar a lokacin da inuwar kowane abu za ta zama tsawonsa tare da kuma inuwar zawali lokaci karfe kaza ne da ilimin taurari wa alamatin wa bin najmi hum yahtadu to kaga waɗannan manya-manyan abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci taurari don su ashe taurari sun cancanta Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su al-imamu qatada rahmatullahi alaihi yace duk wanda ya je ya nemi wani abu da ilimin taurari ba waɗannan abubuwan guda uku ba to tabbas ya je ya neman ma kansa bala'i shine abin da bokaye da masu sihiri suke amfani da shi domin sai su ce kowane ɗan adam akwai tauraron shi mutum ya zo wajen su tambaye shi ya sunan uwar shi ya sunan uban shi shi kenan sai su yi amfani da wannan sai su gano mishi me zai faru da shi gobe me zai faru da shi jibi shi ne arziki ne ko kuma matsiyaci ne shi har ma su gano mishi filin shi zai mutu in sarauta yake nema a duba mishi ta wannan tauraron a ga zai samu ko ba zai samu ba in takarar gwamnati takarar siyasa yake yi a duba masa a ga zai ci wannan zaben ko ba zai ci ba Shi ne ilmin nujumi litta'fir kenan shi shine haramu ne sihiri man iktabasa shu'batan min an-nujumi faqad iktabasa shu'batan min as-sihr duk mutumin da ya yanki wani abu na ilimin taurari litta'fir domin gano me zai faru gobe ga wani abinda Allah ta'ala ya ban kansa sani to faqad ta shu'batan min as to ya yanki wani yanki na sihiri matsafi ne shi so daga taurari ashe idan Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da su sun cancanta Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da su saboda wannan mahimmanci da suke da shi waɗannan ayyuka da Allah ta'ala ya halicce su dan su su uku zinatan lissama'i rujuman lishiyatini alamati waɗannan abubuwan guda uku su ne Allah ta'ala ya halicci taurari domin su so daga ilimin taurari dan waɗannan musamman ilmin nujumi littasyir ya halatta a musulunci Allah ya ganar da mu shi Allah ta'ala ce in kullu nafsi in kullu nafsin lamma alaiha in kullu nafsin lamma hafizun malaman tafsiri wasu daga cikin su suka ce wannan shine al-muqsamu alayhi al-muqsamu an sha faɗa mana cewa rantsuwa tana da rukunai a ƙur'ani a binciken rantsuwoyin ƙur'ani akwai rukunan rantsuwa akwai almuqsimu mai rantsuwar mai rantsuwar akwai almuqsamu alaihi abinda aka rantse a kansa akwai almuqsamu bihi abinda ake rantsuwar da shi akwai almuqsamu lahu wa aka rantse mawa waɗannan rukunan guda hudun aka yi rantsuwa dole a bincika su to Allah ya rantse da tauraro ya rantse da sama ya rantse da sama sannan ya rantse da tauraro to dan me Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa shine sai Allah ta'ala ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz akwai kira'o'i guda biyu al-imamu ibnu amir da al-imamu asim da al-imamu hamza dukkaninsu sun karanta da shadda kamar yadda alaran ya karanta In kullu nafsin lamma alaiha hafiz amma sauran ƙura'u guda hudu su kuma sai suka karanta da lama in kullu nafsin lama alaiha hafizun kamar al'imamu eh, a nafir da almajiransa guda biyu kanunu da warshu al-imam ibn kathir al-makki shi ma haka ya karanta haka al-imam al-basri shi ma karanta haka al-imam al-kisai ya karanta su huɗu in ka dauki al-qurra sab'a amma waɗancan guda ukun al ibn amir al-dimashqi da al-imam asim da al-imam hamzatu al-kufi su sai suka karanta da shadda lamma in kullu nafsin lamma alaiha hafizun in kullu nafsin ai babu wani rai babu wani rai da Allah ta'ala ya halitta lamma alaiha hafiz face tabbas akwai mai tsaro akan wannan ran hafizun din nan malaman tafsiri wasu suka ce hafiz Allahu nafsuhu Allah ne Allah ne mai tsara wasu kuma suka ce a'a ai Allah ta'ala ya faɗa mana wa yusilu alaikum hafazatan lahu mu'aqibatun ko ce min amrihi ko yahfazunahu min amrillah lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min Allah madaukakin sarki ya sanya ma kowane mutum mai tsaro ta gabansa da kuma bayansa akwai masu tsara mutum akwai hadisai da aka ruwaito amma dai ba su inganta ba waɗanda suke faɗin adadin masu tsaron akwai ruwa da suka zo suka ce kowane mai tsaro a gaban shi da bayan shi akwai mala'iku guda tamanin waɗannan hadisan duk basu inganta ba wasu malaman tasiri sun ambace su a cikin su kamar al-Imam al-Qurtubi a cikin tasirinsa ya kawo ina jin hadisai guda biyu amma dukkanin su basu inganta ba Allah dai ya tabbatar mana cewa yusiru alaikum hafazatan Allah yana aiko muku da tsaro to da malaman da suka ce hafiz din Allah ne ai wallahu khairun hafiza ai Allah shine mafi cancantar waɗanda suka zama masu tsara mutum to kowane dai ɗan adam Allah yana rantsuwa cewa ya sanya masa akwai masu tsaron shi akwai masu tsaransa kuma suna gaba kuma akwai waɗanda suke baya min bai ne dai domin khalfihi akwai waɗanda suke gaban mutum akwai waɗanda suke bayansa suna tsara mutum da umarnin ubangiji ubangiji zai ce gashi ga abin da za su musamman in ka kasance mai rike addu'o'i to za su zama Allah madaukakin sarki ya ba su umarni su tsare ka shi yasa hatta idan za ka yi bacci annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi yace idan za ka yi bacci sai sai sai sai sai ya zo sai ce nam ala shar yi bacci akan sharri shi kenan dama mutum bai yi alwala ba babu addu'o'in bacci sannan bai san ta wani bangare ma ya kwanta ba kaɓa wajen kwanciya da aka ce a yi ba ruwan shi da shi duk waɗannan abubuwan adabun nauyi shi ba ruwan shi da su addu'o'in da aka ce a yi na bacci bai yin ko ɗaya wanda ayi addu'o'in bacci yanzu da zaka ce zaka bi su duka kowace ce kai sai kai awa baka gama ba saboda yawan su to shi kenan idan mutum bai yi addu'a ba sai shaidan sai zai ce masa nam ala shar yi bacci a sharri shi kuma sai in yi addu'a sai mala'ika sai ya ce masa nam ala khair in yi addu'a sai mala'ika sai zo sai ya ce masa yi bacci akan alheri kuma wannan mala'ikan zai ci gaba da tsare shi har hatta yusbiha in ji annabi sama har sai asuba ta yi har sai ya tashi da safe sannan idan ya tashi da daddare idan ya tashi bayan ya gama bacci sai ya tashi kawai mai kayayi ya faɗi wasu haruffan da ba a san me yake nufi da su ba wasu suka fito ta hanci wasu suka fito ta baki irin yadda mutum ya tashi bacci yake yi kawai ya miƙa babu addu'a tashi bacci shikenan sai shaidanin nan sai ya zo sai ya ce masa ish ala shar rayu akan sharri yau tun safan nan har zuwa dare akan sharri za ka kasance amma da ya tashi bacci sai ya addu'ar bacci alhamdulillah ladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushu yi wannan addu'a kenan sai mala'ika sai ce masa ish ala khair rayu akan alkhairi tun safiyarka har zuwa daren ka akan alkhairi za ka rayu to kaga su ne waɗannan sannan kuma Allah maɗaukacin sarki zai sa masa mala'ikan da zai ci gaba da tsare shi to kaga in kullu nafsin lama alaiha hafizun kenan kowane rai akwai mai tsaransa sannan hafiz din nan wasu malamai suka dauka a matsayin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hafiz hifzu din da ake yi ai hafizun li a'malik mai tsara ayyukanka duk abin da kai zai rubuta in kai aikin alkhairi za a rubuta in mutum ya aikin tsiya kishiya alheri za a rubuta tsiyar kaga shi ma hafiz kenan domin alhifzu ba dole ba ne ya zama ana nufin an tsare ta daga abin da zai cutar da kai daga cikin alhibzu ma'anonin alhibzu akwai taskance abu da iyakance shi ai liza miye alhibzu hibzan shi yasa aka kira hadda da hadda cewa ai saboda me kana tsara wasu ilmoma a cikin zuciyarka ko a cikin kwakwalwarka khaufan min fawatiha saboda gudun kar gudu saboda tsoron kar gudu sai ka haddace su shi yasa ai a wata lokaci a ce musu dabtun addabt abinda ake ce ma addabtu shine ka kama abu ka dure shi shine dabtun ne da Hausa mutane ba suna ce ma sojoji akan ce musu masu ɗamara ko to ai balarabe cewa yake in ya tashi zai kira soja sai ce masa dabit soja ofisa ofisa soja ba recruit ba shine babit in ka ji balarabe ya ce dubbat to officers kenan waɗanda suke sojojin gaske ba sojojin gaske a wajen albashi sannan kuma akwai junud jundiyun to shi kuma shine soja sojojin albashi sojojin gaske a wajen yaki ko ba ka bane yawwa to in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kowane rai yana da wanda Allah ta'ala ya sa shi ya tsare shi ya tsare shi suka ce wannan shine al-muqsamu alaihi abinda Allah ta'ala ya rantsan dan shi kenan Allah ya rantsuwa domin ya mana bayanin nan in ka tabbatar da ya kai dan adam akwai wanda yake tsaron ka mala'ika kuma la ya'si Allah ma amarahu wa yaf'alu ma yu'maru mala'ikan nan bai saba ma Allah duk abinda Allah ya ce masa yi shi zai yi kuma mala'ikan nan bai bacci daga cikin sufofin mala'iku ba su bacci ai duk abin da kake suna kallo kuma suna rubutawa sannan ba ka gansu ba kai balle haka ce za ka ba su cin hanci kar su rubuta wani abu ko ka roƙe su ka ce na Allah ka ku rubuta in baka ba su cin hanci ba to ba za ka gansu ba kwata-kwata ba ka ganin su kuma Allah ta'ala ya faɗa maka cewa tabbas akwai su suna nan kuma duk lafazin da za ka yi sai an rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun duk wani lafazi da dan adam zai yi a tare da shi akwai raqibun atidun siffar ta ce raqibun atidun mala'ikan da ya kasance yana sa masa ido kuma sannan yana bibiyar abubuwan da yake yi in kai lafazi na alkhairi zai rubuta in kai lafazi na sharri zai rubuta to me yasa ba za ka yi kokari littafin kai cike da alkhairi ba me yasa ba za ka makan bakin ka linzami ba abinda za ka faɗi ya zama alkhairi ne in ka san ba za ka faɗi alkhairi ba kai shiru to kaga shine in kullu nafsin lamma alaiha hafizu babu wani rai face a tare da shi akwai mai tsaro da Allah subhanahu wa ta'ala ya aje shi sannan babban mai tsaron na ƙarshe shine Allah subhanahu wa ta'ala domin hatta su kansu masu tsaron daga cikin mala'iku su ma Allah ke tsare su Allah ke ba su kariya sannan kuma Allah na tsinkayen duk abin da suke aikatawa kuma shi ne. zai ba da shaida wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai yana nan halarce yana kallon duk abin da ake yi babu wani abin da zai faku a gare shi to sai Allah madaukakin sarki sai ya ce fal yanzu fal yanzu insanu to tunda kowane rai ya san a tare da shi akwai tsaro to yanzu wa fi anfusikum afala tusiru wa fi anfusikum ku kalli kawunan ku afala tubsirun ba kwa kallon ya kuce ne mutum ya koma baya ya gaya Allah ya hadace shi fal yanzuri insanu dan adam ya tsaya ya duba malamai suka ce nan nazru tafakkurin wa ta'ammulin ake nufi mutum ya tsaya ya kalla ba kallo kawai ka kalli jikinka haka ba a'a nazru tafakkurin wa ta'ammul ka tsaya ka kula ka tunani kullum dan adam din yana tsayawa yana yin waɗannan abubuwa yana yin wannan tintintinin mimma khuliqa wai da me aka halice shi ne mimma khuliqa sai aka cire alifun ɗin aka ce mimma khuliq wai daga me aka halice shi ya tsaya tunani kaga nan ba kallo ake son yayi ba ya tsaya ya nazru tafakkurin wa ta'ammul ya tsaya ya tintintini ya kalla ya yi tunani ya tsaya ga me asalinsa in dan adam yana tuno asalinsa zai zo yana takama zai zo yana takama ba zai zo yana takama ba nutfatun mazira nutfatun mazira asalinsa kenan ruwa mai yauki daga shi aka halice shi sannan wa yahmilu bayna jambaihi alqadara kullum a tare da shi cikin shi ne a ciki ba bayan gida ba ne sannan wasa ya siru jifatan kabira sannan kuma zai zai zama mushe da ake ki wani yanzu a ce mishi ya taba gawa sai ya ki ba zai iya taba gawa ba za a yi wankan ma sai a ce a sa abin hannu ka san hikimar da take sa ake cewa ma a sa abin hannun daga cikin hikimomin kakka ɗau cuta kan da ita ya ce za ka yi magawa wanka ka rufe hannunka da da su safar hannu har ba wani abu ne wai na shari'a dole ha daga ciki har da hikima ta likitanci kaka ɗau cuta duk da ma ake yi to kuma shine sai ɗan adam ya zo ya tsiya Allah ya dan taimake shi ya bashi lafiya an ara mishi rayuwa maimakon ya amfani da ita lokacin yadda ya kamata sai zai tatsiya tsiya a duniya ya hana duniya ta zauna lafiya Ya tsiyataku kala kala to shine nan Allah ta'ala ce falyanzuril insanu to dan adam ya tsaya ya duba min makhulika wai daga me aka halicce shi ne idan ya gano daga me aka halicce shi to shi ya tabbatar da cewa shi ba bakin kowa yake ba a shi sai idan ya ba Allah to sai Allah ya ba da amsa sai ya ce khuliqa idan bai sani ba an halicce shi ne min ma'in daga wani ruwa dafiqi wanda yake tunkuɗa juna daga ruwan da aka halice shi kenan min ma'in dafiqi daga ruwan da yake tunkuɗa juna shi ne maniyi daga shi aka halice ɗan adam kowa da shi aka halice shi وجعلنا من الماء كل شيء حي waj'alna kulla hayyin min alma mun sanya kowane abu mai rai daga ruwa aka halicce shi daga wannan ruwan aka halicce shi dan adam daga wannan ruwan aka halicce shi ruwan da kowa ke kyamarsa sai gan shi yana kyama mai yauki mai kazanta wannan mutum aka gani a jikinsa sai ya kama jin kunya to da shi aka halicci mutum shine asalin shi shi yasa sai Allah ta'ala ce falyanzur al-insanu mimma khuliqa sai kuma ba da amsa ce khuliqa min ma'in dafiqi an halice shi ne daga ruwan da yake tunkuɗa juna asali Allah ya halice shi daga turbaya turbaya ita kanta ce da aka sassamo daga ruwa min tsinin lazibin ne daga yumbu wanda yake lazib da yake kwaɓaɓɓe, kwabuwa yi shi aka yi aka ibo kuma min salsalin min hama'in masnun kasar ma kuma baka aka je aka ɗibo ruwa aka kwaɓa ƙasar sannan aka bar ƙasar yadda idan mutum zai ginin ƙasa a ƙauye yake ta sai ta ɗoyi shi ne masnu daga na aka halicci annabi adam alaihi salam ai shi yasa shaidan ya ce shi ya fi shi eh, shi da ya amfani da kwakwalwar shi ba nassi ba ka ji ƙarshen amfani da kwakwalwa kenan nan ba ba kawai sai ce ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ce ni da ka halice ni daga wuta ni na fi shi shi ko ka halice shi daga yambu sannan kuma bugu da ƙari yayi a gaba na aka halice shi kanina ne ko me ke ba ba shi ba wannan yana cin abin da dan adam ke ji a ran shi ba ka ce ka girmuwa ne ce mu da aka haife mu a gaban shi to sai ne in baka yi abin arziki ba kaga tsinin fi'lin lazib aka halici dan adam to daga nan ne kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya sa wato hayayyafarsa da yaduwar dan adam ta kasance min hazal ma'id dafiqi daga wannan ruwan wanda yake tun kudo junansa tun kudo junansa daga inda Allah madaukakin sarki ya halice shi shine sai ya fito in ya tashi fitowa da ƙarfi yake fitowa yana tun kuɗa juna to sai Allah ta'ala sai ya ce mana ya khuju to ga ma inda ruwan yake tahowa sai Allah ta'ala ce ya khuju ruwan yana fitowa ne min bayni daga tsakanin asulbi kashin baya wattara'ibi da kasusuwan kirji asulbu Shi ne asalin baya ƙashin baya ƙashin baya daga nan ne asalin inda Allah maɗaukakin sarki ya halicci maniyi wattara'ib da kuma ƙasusuwan ƙirji attara'ib jam'i ne na tariba tariba su ne ƙasusuwan awaza su ne ake ce musu eh, abin nan ƙasusuwan ƙirji kan wanda suka taho tun daga awaza ko su ne ake ce musu tara'ib to wannan ayar tana cin ayoyin da malaman tafsiri tuntuni suka yi ta tattaunawa a kanta wasu malaman tafsirin sai suka ce a sulbu nan ana nufin sulbun rajul gadon bayan namiji a tara'ib sai suka ce tara'ibul mar'ati ƙasusuwan ƙirjin mace sai suka ce ruwan da aka halici ɗan adam da shi na namiji daga baya yake na mace kuma shi kuma daga kirji an samu wannan tasirin daga ibnu abbas radiyallahu anhu malaman tasiri da yawa sun ambata irin su ibnu jarir at-tabari irin su al-qurtubi da wasu malaman tasiri sun ambaci cewa as-sulbu lirajul wa taraibu lil mar'a haka an ruwaito daga wasu tabi'ai sun tafi akan wannan fahimta cewa ana nufin na namiji da na mace amma wasu malaman tafsiri su kuma sai suka ce a'a su waɗancan malaman abin da suka ɗauka sai suka ce ai gashi ma har waƙe na larabci ma na shaida akan cewa a taraib na mace ne suka kawo baitin imrul qaisi a cikin mu'allakarsa yana cewa mukhaffafatun bayda'u ghayru mufadatin tara'ibuha masqulatun kasjanjali yace muhafhafatun yace wannan da nake siffantawa masoyiyan nan tawa muhafhafatun siririya ce ba mai kiba ba bai za'u sannan fara ce fes gairu mufabati ba ba mai kiba ba ce ita ha kasusuwan ƙirjinta masqulatun masu ƙyalli ne kasta janjali kamar madubi sai suka ce ga imrul qais ma tun kafin zuwan musulunci dama yustashhadu bil lugha ai ko li tafsir al qur'an ana ana kafa hujja da larabci wajen fassara al kamar yadda ibn abbas radiyallahu anhu aka ruwaito da shi da almajirinsa sa nafi'u nafi'u nafi'u nafi'u azraq ya zo ya masa tambaya akan kalma a cikin alkur'ani in yi ibn abbas tambaya kan uh, kalma a cikin alkur'ani ibn abbas sai ya fassara masa sai ya ce wa hal ta'rifu al-arabu dalika larabawa sun san wannan sai ibn abbas sai ya kafa masa hujja da wani baiti na wake to waɗannan malaman sai suka ce ai at-tara'ib gashi muhul qais ya ce tara'ibu ha masqulatun qad tajanjali amma wasu malaman tafsirin tun a baya irin su eh, Sufiyanu, ibn Sa'id na Sauri sai suka ce a'a ai a kalli abin da Allah madaukakin sarki ya ce min bayni a jikin mutum ɗaya ne sannan ma'ul mar'aci ghayru mutadaffiqi lahi ghayru dafiqi ai ruwan mace duk da malamai suna tattauna akan ita mace ma tana da ruwan da ake magana kan shi ko ba ta da shi hadisi ya zo ya tabbatar da cewa mace tana da ruwa to amma malamai sun tattauna wani irin ruwa ne mace take da shi har ya ba da gudunmuwa a wajen halitta ɗa to sai suka ce ai Allah ta'ala cewa ya huju min bayni sulbi wa tara'ib wannan ruwan yana fita ne tsakanin asul gadon baya wa tara'ib da kuma ƙasusuwan kirji kasusuwan kirji sai suka ce na namiji kawai ake nufi ba na mace ba nan alma'u dafiqu ana nufin ma'ur rajul ne ruwan namiji ake magana kan shi ba a yi magana kan ruwan mace ba wanda shi ma in akwai shi to wace gudunmuwa yake bada wajen halitta dan adam din ka ce ga min bayni Allah ya ce min bayni abu ɗaya kenan kamar can ne da Allah madaukakin sarki yake bayani akan halittar nono sai ce min baini farfin min baini farfin wa damin sai ce ne labanan khalisan sa'idan lisharibi min baini farfin a tsakanin cimbi wa damin da jini Allah ta'ala ke fitar da me labanan farin nono khalisan wanda yake fari sal babu lalacewa a tare da shi sha'iran lisharibin wanda idan mutum zai sha sai je yana haɗiye shi ba tare da shan wahala ba kaga Allah ya halici ne ya halici nono a tsakanin me a tsakanin timbi bayan gida ko kazanta wadamin da kuma jini shi Allah ya fitar da me labanan khalisan sa'idan lisharibi sai aka fitar da shi to sai suka ce shi ma haka wannan ruwan da Allah ta'ala ya halici dan adam da shi na namiji ake nufi a nan ba ana magana akan na mace ba ne ya hudu min baini sirri wal ya Allah ya halicci maniyi a jikin ɗan adam Allah ya halicci maniyi a jikin namiji a tsakanin gadon bayansa da kuma ƙasusuwan kirjinsa wallahu alam a yau za ka tabbatar da haka ka tambayi masu ciwon ƙwalsa akwai alaƙa tsakanin kirji da gadon baya ko babu za su baka labari duk mai ciwon ƙwalsa so tari za ka ga kirjin shi ake zafi ko in wannan zafin kuma ya tashi da yana ji a ina yana ji a gadon bayan shi kaga wannan nazariya ce tibbiya mu'asira bincike ne na likitanci a zamanance yana goyon bayan wannan tafsirin mun gane ai to sai kuma malamai suka tattauna a game da ruwan mace shin mace tana da ruwa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ul rajuli abyadu wa ma'ul mar'ati ko ma'ul unsa asfaru ruwan namiji wanda ake halitta da shi abiyar fari ne kowa ya sani ai ko sannan wa ma'ul unsa asfaru shi ko ruwan mace ruwan kwai ne shine asfar to malamai sai suka ce tun kafin da masana sun yi bincike sai suka yi sabani shin macen ma na da ruwan wanda yake da tasiri a haɗa da shi a yi halitta a can da kafin zuwan musulunci tun kafin haihuwa annabi isa alaihi salam da karnona da yawa ai an yi wasu mutane masana masu binciken ilimin kimiyya da kuma ilimin falsafa da ilimin siyasa da makamantan ilimin dai duniya kawai banda na lahira waɗanda za ka ji ana faɗin su eh, irin su aristophanes irin su jalinios irin su abu da makamantansu to abin nan ɗaya daga cikinsu sai ya tafi akan cewa laisa lilmar mar'ati aristotle kenan aristotle ya ce mace ba ta da wani ruwa da yake da tasiri wajen halittar ɗan adam amma ɗaya daga cikin masanan likitanci tun a cikinsu da ake ce masa jaliniyos ya masa raddi ya ce a'a mace tana da ruwa to tun daga nan ake wannan saɓanin sannan kuma ya zo malaman musulunci su ma suka anshi wannan suke tattaunawa a kai amma manzan sama ya tabbata cewa mace tana da ruwa tana da ruwa har suka ce ruwan nata kala biyu ne akwai wanda yake tahowa daga cikin mahaifarta sai ya taho a cikinsa ne yake ɗauke da ƙwayoyin da take ba da gudunmuwa wajen halitta ɗan adam akwai kuma ruwan da yake cikin al'aurarta wannan ba da tasiri a wajen halittar ɗan adam sai suka ce to wancan shine manzon Allah yake bayani kansa shine asfar mai ruwan kwai wa kalle ka ya kai ɗan adam ji maganar da ake yi ji asalin halittar ɗan adam amma sai ya zo yana da damar da zai zo yana saba ma Allah yana tsiya ta ku ya hana duniyan nan ta zauna lafiya Allah ya ce masa yi ya ce ba zan yi ba Allah ya ce bari ya ce ba zan bari ba sai na yi ka ji dan adam yana faɗin miyagun maganganu a game da hakkin Allah subhanahu ta'ala kai wani cewa ma kwata-kwata ma Allah ma ba shi Allah ma ƙarya ne manzan ma ba shi ba za a bi shi ba ƙur'anin ma tatsuniya ce kuma Allah madaukakin sarki ya kyale shi ya ta shi abinci yana ci yana koshi kila ma ya fi ka lafiya kai da kake bin Allah ibtila'an Allah na masa jarabawa kuma yana masa imla'i ne yumni lahu ne yana masa talala ne mai kamar saki to shine na Allah ta'ala ya bamu labari dan adam ya duba halittarsa ai a wani wajen Allah mana ku suke cewa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim wa daraba lana masalan malaman tafsiri suna kawa cewa wani mutum ne ya je ya ɗauko wani kashi tsohon kashi sai ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce man yuhil izama wa hiya rabi ka ce mana irin wannan kashin wai ya da wa Allah zai dawo da ransa shine Allah sai ya ce oh wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu ya zo yana buga mana misali har da zuwa da kashi amma wanda sai khalqahu ya manta da halittarsa falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayn as-sulbi wat-tara'ib ce man yuhi al-izam wa hiya ram Allah ce qul yuhi alladhi ansha'aha awwala marra ka ce wannan da ya halicci kashin tun a farko shine zai kara rayar da shi wa bi kulli khalqin alim kuma shi masanin kowace halitta ce shi halitta halittarsa lokacin da ya halitta mala baka gumi Allah madauki ke gafarta masa irin wannan sai yake cewa dawo da halitta ya fi sauki fiye da ƙagarta. me yasa bature yake iya gyara mota hmm? da shi kayan shi ko ba haka bane sai mota ta lalace sai a ce a mai da ita kamfani ko ba haka bane a yi haɗari da mota ka ce wannan mota ai sai dai a yi gwangwani sai ce a mai da ita kamfani ana mai da ita kamfaninta sai kaga ta dawo kuma fes to kai yadda da wannan sai kuma Allah ta'ala wanda shine ya halici mai yin motar shine kake da shakka a game da shi shi yasa daga cikin hauka mutum ya zama yana da shakka a game da cewa Allah zai rayar da mutane ko ba zai rayar da su ba ya kalli asalin halittarsa da ne aka halarce shi waɗanda suka karanci kimiyya ta bayolojiya ta biology ilmul haya su suka fi cancanta su gane wannan bayanin da ake kuma su imani da Allah shi yasa wasu daga cikin su Allah ya taimake su Allah ya taimake su suka zo suka karanta irin waɗannan suka ji abin da Qur'ani yake faɗi a game da halittar ɗan adam shi Allah ya taimake su kai imani wasu su koda ba su imani ba sai ya zama suna rubutu akan tabbatar da yadda Qur'ani ya ishara zuwa ga ilimi na kimiyya Qur'ani ba littafin kimiyya ba ne ya wuce karfin ya kafa karfin ya zama littafin kimiyya amma Qur'ani duk wani ilimi mai amfani Qur'ani ya ishara zuwa gare shi ya nuna zuwa gare shi masu hankali kuma sai su je su ta bincike a cikin wannan ilimin su zurfi a cikinsa domin su gano kuma su wannan ya zama musu dalilin shari'a ba dalilin halaka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu to sai Allah ta'ala ya ce mana innahu innahu lallai allan da ya halarci wannan ran ya halicci ɗan adam min ma'in dafiƙin daga ruwa wanda yake tunkuɗa junansa laqadirun ala raj'ihi me iko ne akan dawowa wannan ran wasu malaman tafsiri sun kawo cewa innahu ala raj'ihi laqadir cewa wai Allah maɗaukacin sarki mai iko ne akan mai da maniyin inda ya fito suka kalli doran nassi innahu ala raj'ihi laqadir ay innahu ala raj'il ma'i dafiqi ala raj'ihi ila aslihi laqadir asluhu min bayni sulbi wat tara'ib mala ibn qayyim rahmatullahi alayhi a cikin atibiyan ya musu raddi da fuskoki sun kai goma yace babu dalilin da ke tabbatar da wannan fassarar da take ta daidai ita ce innahu ala raj'ihi qadir lallai Allah subhanahu wata'ala a game da dawowa dan adam bayan ya mutu qadirun mai iko ne shi yake da ikon ya dawo da dan adam yadda shi ya halice shi daga wannan ruwan dafiq din to bayan ya mutu kuma Allah madaukakin sarki ya dawo da shi mai iko ne a kai abin ban mamaki ne wanda shi ya halicce shi daga wannan yanayin sannan kuma ya rayar da shi ya rayu ka dube shi fa ya fara daga wannan matakin shi kanshi mataki mataki ne hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ɗayan ku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa a mahaifa kwana arba'in zai yi nutsatan yana matsayin ɗigon maniyi idan maniyin ya shiga za a yi ta renansa har kwana arba'in kwana arba'in zai yi sun mai kunu alaka daga nan sai a cakuɗa wannan maniyin da ya kwana arba'in sai a haɗa shi da ƙwan halittar mace shi maniyin namiji malamai suna cewa yana ɗauke ne da alhaiwanat yana ɗauke da wasu halittu ne suna ke cewa manawiyya ita kuma mace tana da algoyibat ƙwayaye to idan aka zo wannan ƙwayayen nata ɗaya ya zo ya haɗu da shi shikenan sai a samu alaka shine a wani wajen Qur'ani ce masa an-nutfatul amshad mun yi bayani kansa a cikin suratul insan an-nutfatul amshad haɗuwar kwan mace da kuma halittar namiji shi kenan sai ya zama alaka shi ma haka za a yi tare nan sa kwana arba'in an samu wata biyu kenan da kwana ashirin kwana tamanin kenan sun mai kunu mudghatan misla zalik sannan ya sake zama a cikin kwana arba'in a matsayin gudan tsoka sai ya zama tsoka shine in ka kalle sai ka gan shi kamar gwadari zai ta tsiya ko kuma kwado in aka sa magani aka ga aka hango shi sai ka gan shi kamar kwado tsoka kenan mudga to daga nan ne sai ta girma ka gan shi da wani mulelan kai gashi nan san shi da katotan kai a cikin ciki to daga nan ne kuma ya kwana 120 da ashirin sai ya aiko masa mala'ika sai ya zo ya hura masa rai hura masa rai da wannan ne malamai suka ce duk wanda ya zidda ciki a wannan yanayin to ya yi kisan kai hukuncinsa shine abin da zai bada zai bada gurratun abdun aw ama zai bada lafiyayyen bawa namiji ko mace a matsayin diya in ya zama ya aikata wannan ya yi aika aika ya yi a musulunci ta'addanci ya kashe dan adam ya yi imlaki kenan ya yi ijihabi. to zai ba da wancan a matsayin hukunci a shari'ance kwana ɗari da ashirin watanni uku kenan ko watanni hudu kai to baya halatta a zidda ciki daga wannan yanayin haramun ne kisan kai ne saban Allah ne mai girma to kun shi ne wannan to waɗannan su ne adwar matakai a tsuwar da ɗan adam yake bi daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan har lokacin da Allah madaukakin sarki zai halicce shi ya zama cikakken tayi an hura masa rai idan bai fito ba sunansa janinun har yanzu ana haihuwar haihuwarsa ya faɗo to sai ya zama sabiyun radiyun sai ya zama sabiyun radiyun za a ci gaba da bashi nono dan karamin yaro ne zai ci gaba da shan nono siffar shi radiya amma sunansa sabi yaro kenan idan aka yaye shi sai a kira shi da fatimun yayayye sabiyun ne amma fatimun an yaye shi to haka zai ta girma fatim zai ta girma zai ta girma zai ta girma har ya kai matsayin da za a kira shi da murahiqun ya kusan balaga kenan har ya balaga a kira shi da shabun ko a kira shi da eh, rashid da makamancin sunayen da malamai suke kiransa da shi haka zai ta yi zai ta yi har ya kai matsayin da zai zama kahilo ya zama matashin dattijo ana nana nan wata rana sai ya zama shaikhun daga nan shi kenan har ya zo ya zama harimun ya tsufa ba zai iya komai ba ba zai iya sallah ba ba zai iya kaza ba komai yanzu ba ma ya jin daɗin hatta ruwa ya mishi daɗi yau lafiya gobe ciwo yau lafiya gobe ciwo wani hanya kai matsayin a kai shi arzalul umur har lokacin da Allah zai karɓi ransa to innahu ala raj'ihi laqadir bayan Allah maɗaukacin sarki ya kashe shi ne iko ne akan dawowa da shi ku kalli matakan da ya bi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya aya ta gaba tana da alaka da innahu ala rajhi laqadir a wajen wasu malaman tafsiri a wajen wasu malaman tafsiri kuma ba ta da alaka da ita saboda haka ina ganin mu tashi a nan sai mu tashi yau matubulat sira'ir sai mu ji Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa abinda kuma muka fassara daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun samu lada a cikinsa wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana kuma kada ya sa mu aiki da wannan kuskuren wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh